wallafar al'imam abu zakariya ya haibnu sharafin nawawi a zaman da ya gabata muna cikin sharhin hadisi na shida lokaci ya halinsa ‘yan uwa yau daga cikin masail ɗin da za mu tattauna a kan wannan hadisi shi ne mun ji hadisin ya raba mana abubuwa guda gida uku halal da haram da kuma tsakatsakiya wanda yake rikitarwa halaccinsa zalla bai bayyana ba kamar yadda kuma haramcinsa zalla bai bayyana ba ko ta wata fuskar yana da kamanceceniya da halaliya ta wata fuskar yana da kamanceceniya da haramiya wanda dole sai an nemi tallafi da agaji da fatawa ta malamai magada annabawa masana Allah to abin tambaya shine ire-iren wannan abubuwan ya ya kamata matsayar musulmi ta zama dangane da shi shin ya aikata kawai saki ba kaidi halal ne za mu riskar da shi da halal ko ko za mu riskar da shi da haram ko ko me ya kamata magabata sun karu junansu ilimi kamar yadda alhafiz ibn hajar al-asqalani ya kawo magana a cikin fathul bari sufuli na ɗaya shafi na ɗari da talatin da biyar inda malamin yake cewa magabata sun ƙaru junansu ilimi wasu daga ciki sun ce duk shubuha haram ce da kansa ya na ya ce ba gaskiya ba ne wa wani ƙaunin kuma aka ce makaruhi ne a wani ƙaunin kuma aka ce a kamata ya mutum ya tsaya tsam ya tsaya cak kada ya kutsa wa shubuha har sai hukuncinta ta bayyana wataƙila wannan shi ne ya fi daidai da maganar da in ban mance ba ‘yan uwa muka karanta ta a muktasarul akhbari wadda mala abdurrahman ibn suhayyar al-akhbari yake cewa ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه bai halarta ga mukallafi ba ya aikata wani aiki har sai ya san hukuncin Allah game da wannan to don haka duk abin da ya rudar da kai ya rudar da ke yar uwa to mutum sai ya dakata ya nemi fatawa ya ji tsoron Allah kada ya nemi jin ra'ayin malamai Dan akwai bambanci tsakanin jin ra'ayin malamai da kuma neman fatawa wani yana so ya ji ra'ayinka ne ya ji in ya samu karfafa na abin da yake so shikenan sai ya aikata kafin ya zo ya yi maka tambaya dama shi ya riga yana da matsaya da bambanci da wanda a'a shi tsakani da Allah fatawar ya zo nema to so ake ko da yaushe ka zama mai neman fatawa domin Allah jalla wa ala cewa ya fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun yan uwa wannan hadisin daga cikin muhimman matsaloli da ya magana akai yana tarbiyantar musulmi ya nisanci duk abin da Allah ya haramta ka kalli irin misalin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya buga da mai kiwo wanda ya sake dabbobinsa a gefen shinge aka ce shinge duk inda aka kawwame shi don haka akwai mai shi an tsare shi da haka da zarar ka faɗa ciki to baka da wata magana ko shi yasa ya ce karra'i yar'a a haular hima yushiku an yarta'a fi kuma ya daɗa ƙarfafa wannan da cewa duk wani sarki da ka sani yana da shinge yana da gandu to shingen Allah jalla wa'ala maharimuhu inda Allah ya haramta da haka duk abin da yake haramun ne yadda ‘yan boko suke cewa no going area ce kaka kuskura ka tsallaka wannan gurin ba a yin wata da Allah ‘yan uwa masu albarka duk wasan da za ka yi a cikin mu'amalolinka ne da kullum cinikayyarka ce mu'amalar ka ce da wani tsakanin ma'aurata ne a tsakanin yan uwa ne da abokan arziki ka dinga yi kana auna ta da mizanin shari'a da zara an fada shingen da Allah jalla wa baya so to ka dakatar da wannan alakar to in kai haka sai Allah jalla wa ala ya taimake ka ka duba mana kaga a nan duniya ma za ka ga sarakuna idan wani ya je ya fada cikin su inda suka mai gandun sarki aka ce nan gandun sarki ne mutum ya je ya saki dabbobi ko ya shiga kawai ya ma sha'asa ka kalli yanayin yadda in fadawa suka tallafo ƙeyarsa suka taso shi zuwa gaban a sarki irin wulakancin da suke mai kaga kai ya zargi kowa sai kansa don shi ya janyo wa kansa wannan to kaga kenan mutum kada ya sakaci wato ya saki sha'awace-sha'awacen ransa wanda wannan sha'awace-sha'awacen suna da yawa 'yan uwa akwai sha'awar dukiya akwai sha'awa ta farji akwai eh, sha'awa ta matsayi mulki faɗi aji neman suna duka wannan musibin da yanzu suka yi mana katutu suka addabi al'umma ba jahili ba malami ba ƙarami ba babba ba mace ba yaro sai wanda Allah jalla wa'ala ya tsare wanda ya samu tarbiyya daga gidansu to don haka dai wannan babba ishara ce gaskiya wadda ya kamata mu mai kanmu faɗa kai a wanda shi yasa ma ibnu rajab da kansa yake cewa lalle a wannan gabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ishara cewa mutum ya iyayensa ya nisanci duk abin da yake haramun kuma ka sanya ma wato katanga tsakaninka da wannan haramun wanda wannan shi yasa zamu ga cewa yana daga cikin tuwa sun wasu mazahib fiqhiyya kamar malikiya da hanabila shine saddu zara'i'a da abin da ma zai kai ga zuwa haramun to sai kaga a fatawarsu ma sun tsaurara ba su yadda ma a kusanci wannan din ba dan kada ya koda shi abin akan kansa ba haramun bane saboda suna tsoron kada kuma san tsiya kwashi mutum daga nan ya anta ya shi a cikin haramun to don haka ‘yan uwa mu auna da yawa daga cikin alaƙoƙin da muke da mutane za ka ga wani ya saki ba kaidi an mance da Allah jalla wa'ala wanda wannan kuskure ne ba daidai ba ne ‘yan uwa daga cikin masail ɗin da hadisin nan ya magana kai za mu gane cewa zuciya ita ce jagora ta jiki baki ɗaya kamar yadda wasu suke cewa alƙalbu amirul badal ita zuciya zuciyarka zuciyarki zuciyata to ita ce take yin jagoranci ga duk aikin da kike yi nake yi kake don haka eh, watakila ma shi ya sa ma malamai suke cewa to ai ba ka ga wani abu ma na haɗari da aka kira ta da suna wai alƙal hafiz ibnu eh, eh, hajar a fathul bari sufuli na ɗaya shafi na ɗari da talatin da bakwai ya ce an kirawo alƙal da sunan ƙal saboda caccanjawa da take akan lamari ko kuma a'a saboda ita ce zababbiyar gaba da tafi kowace daraja a cikin jiki da haka duk abin da yake tsagwaron abu to ana ce mai kalbu shai ko kuma a'a saboda an sanya ta a juya ne to wannan kaga ma'anoni ne mabambanta amma an ka duba za ka ga da ma'anar farko da ta biyu din suna kusa da daidai wallahu ta'ala alam da haka ‘yan uwa masu albarka akwai buƙatar mu kula da zuciyarmu matuƙa da gaske fiye da yadda za mu kula da komai ai ya ishe mu mu koma hayyacinmu inda za mu ga alƙur'ani mai girma da yawa idan ya zo ya wa'azi ya jan kunne amma sai ya ɗan fara cin alfanu da gajiyar wannan wa'azin ga waɗanda zukatansu masu hankalta ne ga waɗanda zukatansu masu sauraro ne ko rayayyu ne misali ka ɗauki faɗin Allah jalla wa ala cikin suratul araf da yace wa laqad zara'na li jahannama katiran min al-jinni wal ins sai yace me lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata amma ba sa fahimta da zukata kuma ka ɗauki faɗin Allah jalla wa ala a suratul qaf da ya ambaci wa'azi sai yace inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalb aw alqa as-sam'a wa huwa shahid lalle a cikin wannan ambato akwai wa'azantarwa ga wanda yake da rayayyar zuciya ma'ana kenan alqur'ani ba wanda yake cin gajiyarsa ya ci alfanunsa ya ci moriyarsa sai wanda zuciyarsa akwai ragowar rayuwa a cikinta amma zuciya da ta riga ta mutu da wannan shi kenan su ne lahum qulubun la na biya Allah kiyaye shi yasa ma malaman tafsiri suke cewa ah, ana kiran an da yawa zaka ga alqur'ani yana magana da zuciya yayin da yake so a hankalta abu saboda ita zuciya din anan ne ita ce take hankalta shi yasa ma shi ma ibnu hajar rahimahullahu ta'ala yake hankali a cikin zuciya yake wanda wannan shine mazhabin shafi'iyya mazhabin su baki ɗaya. kenan sai ya zama cewa idan zuciyar ta gyaru to dukkanin jiki ma da ayyukan da jikin zai sai ya gyaru idan zuciyar ta lalace to shi kenan kuma sai a samu matsala wanda wannan zai ba mu wata tambaya ya ce kenan ana samun rashin lafiya ta zuciya e amsa shi ne e ana samu gashi alkur'ani ma a sassansa da yawa yana siffanta zukatan wasu da suka yi shakulatin ɓangaro da umarni da hani na annabawan Allah sai ya danganta wannan ga cewa zukatan nasu ne akwai matsala misali faɗin Allah jalla wa'ala a suratul nur da ya ce a fi qulubihim maradun am ko ku a cikin zukatan nasu akwai rashin lafiya ne ko ku a'a sun samu shakku ne ka ɗauki kuma faɗin Allah jalla wa ala a suratul baqara aya ta goma inda yake cewa fi qulubihim marad a cikin zukatansu akwai rashin lafiya fazadahumullahu marad sai Allah ya daɗa musu wata rashin lafiyar doriya akan wanda suke da ita ka kalli kuma faɗin Allah jalla wa ala a suratul qital da yake cewa am hasiba ladina fi qulubihim maradun allai yukhrij Allah adghanahum tamanin waɗanda akwai rashin lafiya a zukatansu Allah ba zai tona musu asiri ba ya fito da kullaci da abin da suke suke boyewa mara kyau a cikin zukatansu Yan uwa masu albarka duka waɗannan ayoyin da wasu su ma suna tabbatar mana da amsar tambayar da muka bayar cewa eh lallai zuciya tana iya cin karo da rashin lafiya to shi kuma wannan rashin lafiyar kai ɗaya ka iya mai fashin baki da cewa shine irin abin da yake samun zukata na datti na munafunci ko shakku ko kafirci ko ƙeƙashewa ko bushewa ko girman kai ko hassada ko ƙullaci ko wannan dattin dai da yake ɗamfaruwa da zuciya ya lalata shi don haka ‘yan uwa masu albarka ba na cire kaina ina mana wasu ce baki ɗaya mu yi matuƙar ƙoƙari mu ga mun raba kanmu da irin wannan dattin mu yaƙi kanmu sosai ta hanyar wato ƙanƙame manhajin Allah jalla wa'ala da manhajin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ta hanyar mu yaƙi zukatanmu ba abubuwan da zukatanmu suke so su zamu ba ba su ba ba abinda muka ga ana yayi mu ma mu ce shi ma yayi zamu in ka bi ta yayin nan da ake da yawa yayin kaza yayin kaza wallahi duk zaka za a kai ka aburo yan uwa wannan hadisi a ƙarshe yana da fa'idoji kamar haka fa'ida ta farko ya kamata musulmi ya iyayensa ya nisanci duk abin da Allah jalla wa ala ya haramta kuma ya sa kada ya sassauta kansa a duk abin da ya san santsi zai iya kwasassa ya kai shi gama wato abin da Allah baya so yanzu kaga wannan gabar wadda ita da alaƙa kai tsaye da ɗazu nake magana kan cewa wasu mazahib suna gina fatoyinsu da yawa a kai saddu da Allah jalla wa'ala da ya tashi mas'alar zina sai ya ce wala taqrabu zina kada ku kusanci zina sai bai bar al'umma a haka ba sai ya shar'anta wasu abubuwa wanda da kare su ne mutum zai nisance ta aka shar'anta sa tufafi sa hijabi maza aka ce su saka tufafi su rufe al'aurarsu mata ma su rufe al'aurarsu aka shar'anta kau da gani aka haramta halwa keɓanta tsakanin namiji da mace wadda ba ta saba ce babu wadda akwai aure tsakaninsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in suka kebanta to na ukun su ne. ne koda alqur'ani zai koya mata koda ita ce za ta koya masa alqur'ani aka hana mace ta yi tafiya basirata yaumin wa walaila tafiyar yini ɗaya ko kwana ɗaya da yini ɗaya? ba ce a tare da ita sai akwai muharrami shari'a wannan duka tana wannan ne saddan zari'a ba ana nufin cewa lallai idan mace ɗaya tafiya yini ɗaya da kwana ɗaya da yini ɗaya ba to tabbas sai ta yi lalata amma wannan na ce wato yanayi ne wanda yake mai matuƙar sauƙi da kuraye za su iya faɗa mata ko kuma ita ta zane Allah jalla wa ala ya ba mu ikon kwatantawa ya kare mana imanin fa'ida ta biyu ɗan adam yayi yi ya kiyaye mutuncinsa duk abin da ya san zai janyo mai zubewar mutunci ko da ba haramun ba ne a addinance to kan nisance shi duk abin da ka san in kai za a soke ka to yi ƙoƙari ka ga ka nisance shi fa'ida ta uku hadisin yana tabbatar da waccan ƙa'idar da nake ta nanata muku saddu zara'i al muharramat toshe kafa da ƙofofin da suke bayuwa zuwa abin mutum ya aikata haram da haramta hanyoyin da suke kaiwa ga haram kamar yadda wannan mun san ka'ida ce muhimmiya a cikin musulunci wanda yanzu da wani zai tambaye ka ce kuna ta magana akan cewa maye haramun ne to ba laifi mutum ya iya shan ɗan ƙanƙani wanda ba zai kai shi ya bugu ba wanzu alfalam ya ba da ka'ida ai ya ce duk abin da mai yawansa ya bugar to kaɗan ɗinsa ma haramun ne me yasa ka hamta kaɗan ɗinsa saboda shi ke taruwa kaɗan-kaɗan ɗin ne yake taruwa ya zama mai yawa ya bugar ga wancan misalin da na bayan na haramta yin halwa da ajinabiya ta haka akwai dalilai masu tarin yawa akan wannan fa'ida ta hudu yan uwa masu albarka za mu ga a yadda hadisin ya yi bayani akan cewa duk wanda ya zo ya ɗaure dabbarsa a inda za ta yi kiwo kusa da gonar mutane to malamai suka ce to a nan wurin wannan misalin da aka buga fuqaha sai suka yi wani istinbati suka ce sai dabbar sai ta je ta kwace ta je ta yi ta'adi to anan gurin menene zai biya kamar yadda wanda ya saki karansa na farauta misali ko wani abu da ake ake yin farauta da shi amma sai ya sake shi a kusa da harami masallacin makka ko na madina ai mun san duk wannan iyakar Allah da manzansa sun haramta ai farauta har wannan abin sai ya shiga cikin harami ya mai ya ta'adi to wannan shi ma zai biya kamar yadda ah, wannan ita ce fatawar al'imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. ‘Yan uwa a ƙarshe wannan hadisin yana koya mana mu zama masu girmama lamari da sha'anin zuciya, mu zama masu tsabagen kwaɗayi wurin duk abin da zai gyara mana zukatanmu, tun da shi ne jagora, idan ya shiryu ya daidaita ragowar jiki ma sai ya shiryu ya daidaita ya gyaru in ya ɓaci dukkanin jiki ma sai ya gurɓata Allah jalla wa'ala ya ba mu dacewa ya ba mu ikon kula da zukatanmu sai alhadithu sabi'a malam yace alhadithu sabi'a an abi ruqayyah tamim ibn aus الداري رضي الله عنه أن sallallahu صلى wa عليه وآله وسلم الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم to tuna ganin tunda wannan hadisin ba shi da tsaho sosai bari mu haɗa mu karanta da na gaba da shi ɗin, sai zama na mun yi abin nan ɗinsa sharhin su gaba ɗaya الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله ثم داو بايا حديثنا بقي آه منين فسرته آه حديثنا بقي أنكر بوش دقا سيدنا أبو رقية من سونا تميم ابن أوس الداري الله جل وعلا يكارى ما سيده yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace addini nasiha ne wato yana gayawa a sahabbai kenan yace addini nasiha ne sai sahabbai suka ce liman ya rasulullah kamar ya nasiha ga waya ma'aikin Allah sai yace ga Allah addini nasiha ne ga Allah nasiha ne ga littafin Allah nasiha ne ga manzon Allah nasiha ne ga jagororin musulmai nasiha ne kuma ga gama garin musulmi to sai hadisi na gaba shi kuma me fassararsa Hadisu ibn Umar yace annabi ya ce an umarce ni in yaki mutane har sai sun shaida babu wanda ya cancanta ɗayan tashi da bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah sannan kuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne sannan su tsaye da sallah su ba da zakka in mutane suka aiwatar da wayannan ayyuka to sun ba da kariya sun samu wato jinanan su da dukiyoyin su sun samu kariya daga gare ni ba zan taba su ba sai fa idan sun tozartar da wani haƙƙi na musulunci hisabinsu kuma yana ga Allah jalla wa mu koma hadisin baya hadisi na bakwai hadisin nan na bakwai za mu tattauna shi bisa misa'il matsala ta farko tarjamar rawil hadis abu ruqayyah tamim ibn aus addari, Allah ya kara masa yadda shine tamim dan aus dan kharija dan saud ana masa alkunya da abu ruqayyah addari dari dan uwan abi hind ad ne da ya zauna a madina radiyallahu an daga baya kuma sai ya tashi maka cokan ya koma sham ya yi zamansa a albaitul muqaddas sahabi ne mai daraja malamai sun ce ya rasu shekara ta arba'in bayan hijira a garin sham hadisinsa ya zo a cikin sahihul bukhari amma mu'allakan al-imam al-bukhari ya kawo hadisinsa amma ba tare da isnadi ba kuma yana da hadisi a wurin imam muslim da abu da'ud da tirmidhi da nasa'i da ibn maja Allah ya ƙara masa yadda ta da shi matsala ta biyu matsayin wannan hadisi a wurin malamai na ce matsayi ba ina nufin ingancinsa ba tunda bamu da matsala da ingancin duka wayannan hadisan na arba'un muka ce hadisin da malamai suka kai ruwa rana a kai wurin inganci wannan za mu yi bayaninsa kaga ai <coughs> don haka duk abin da ban ambata ba ina nufin akan asalin cewa yadda al'imamun nawawi ya tafi akan cewa zai fitar da hadisan da galibinsu suna cikin tsali Bukhari ne da Muslim. Ah, wannan hadisin lamarinsa babba ne a wurin malamai, domin wasu daga cikin malamai suna ganin wannan shi ne ma wato kamar kace ginshikin addini, tunda addini yana kafuwa ne akan nasiha. Idan an samu nasiha, addini yana nan. idan aka rasa ta to gwargwadon yadda aka rasa gwargwadon yadda addinin ya samu koma baya to idan da za mu fassara wannan nasihar da cewa za mu zo wata matsalar me ake nufi da nasihar inda za mu fassara nasiha da cewa ana nufin gaskiya da ikhlasi to in muka bawa wannan nasiha wannan fassara cewa ana nufin nasiha nasiha shine gaskiya da ikhlasi to za mu ga muhimmancin hadisin zai zai dada bayyana sosai kasancewar gaskiya da ikhlasi sharadi ne na karba aiki in aka ce wan nasiha aka ce annus ana nufin abin da yake tatacce zababbe ko to duk da dai nasiha a yaren larabci tana zuwa da ma'anoni amma abin da aka tace shi shine khalis ko ana ce mai to nasih ko dan haka duk abin da ya zanto tatacce ne babu abin da ya gurbata shi to ai wannan ya zama an ba da wato madarar abu kamar yadda ake cewa madarar abu kenan sai zama annus masdari ne na nasahtu sauba idza khiftuhu kamar yadda suke cewa al-imam al-khattabi shi ma ya faɗi ta'rifat ɗinsa to amma dai a dunkule mu gane cewa ita nasiha kamar yadda ibn al-asir yake cewa wata kalma ce dunkulalliya wadda in an tashi yin bayani ake nufin alkhairi ga wanda ake wa bayani al'imam ibn salah ya ce eh, nasiha kalma ce da ta tattare wato duk wani haƙƙi da ya dace a ce wani ya gaya maka gaskiya idan to ya gaya maka shi wanda alkhairi ne zalla ko da ku a cikin wannan maganar da yake gaya maka akwai nau'i na razanar da kai ko tsoratar da kai kada kai kaza domin ai sai ka nisanci wannan kaza din ne zaka rabauta to abin tambaya shine yaya nasiha za ta zama ga Allah malamai suka ce nasiha za ta zama ga Allah idan mutum ya yi imani na gaskiya da shi da kuma abin da Allah ya ba da labari a cikin littafinsa bisa harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam sannan ka ɗayanta shi da bauta kowace in aka ce bauta suna ne wanda ya gamamme ga duk abin da Allah yake so ya yadda da shi sai zamto duk abin da yake haƙƙin Allah ne ka ba da shi ga Allah jalla wa'ala kakka yadda ka haɗa Allah da wani a wurin abin da yake haƙƙi ne na Allah kuma kai ƙoƙarin nisanta duk abin da Allah ya hana kuma ka so abin da Allah yake so ka ƙi abin da Allah yake ƙi ko da ka wannan ba shine yayin zamanin da kake ciki ba kuma ka goyi bayan masoya Allah ka barranta daga maƙiya Allah to duk wanda yayi wannan tsakani da Allah to yayi cikakken nasiha ga Allah kenan ka tattare duk wani haƙƙi na Allah ka bashi subhanahu wataala shi yasa kaga ai alqur'ani Allah jalla wa ala yace laysa 'ala ad-du'afa'i wala 'ala al-marda wala 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun yace idan nasahu lillahi wa rasulihi kenan ana yin nasiha ga Allah da manzo ma'ana matsawar anan suka yi magana tsakaninsu da Allah kuma aikinsu tsakani da Allah haka ne to sai nasiha ga littafin Allah ana yin nasiha ga littafin Allah ta hanyar yin imani da littafin Allah irin imani da magabata suka yi yaya fashin bakin wannan maganar take ne misali ka ɗauki magana alimamu imam al hanafi inda yake cewa al zancen Allah ne daga Allah yake kuma ba shi da kaifiya kuma zance ne na Allah jalla wa'ala ya saukar da shi a matsayin wahayi kuma muminai sun gasgata shi da gaske kuma sun sakankance cewa zancen Allah ne ba halittacce ba ne kamar yadda zancen mutane yake halittacce da haka duk wanda ya ji zancen Allah amma yake riya cewa wannan zancen mutum ne al'imamun fahawi ya ce faƙad kafara wannan ya kafirta shi yasa Allah jalla wa'ala ya ƙaryata wanda zai haka ya zarge shi kuma ya yi masa narko da tanadin azabar saƙar inda ya ce sa'uslihi saƙar da sanu zan shigar da shi wutar saƙara Allah ya kiyaye wannan ya zo ne a jerin gwanan bayanin cewa da ya ji zancen Allah sai ce in hada illa qaulul bashar wal iyadu billah dan haka yana daga cikin nasiha ga littafin Allah kiyaye shi karanta shi neman waraka da shi neman shiriya da shi aiki da shi a rayuwa baki daya Allah jalla wa ala ya bamu dacewa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yazo a cikin Bukhari hadisin eh, eh, sayyidina Usman dan Affan ce khairukum man ta'allama al wa 'allama to yaya nasiha ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam take nasiha ga manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-Imam al yake yin bayani ƙarƙashin ayan nan ta dazu da na karanta idza nasahu lillahi wa ya ce an-nasihatu li rasulihi tasdiqu bi nubuwwatihi gaskata annabcin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam iltizamu ta'ati fi amrihi wa nahi da lazumtar da'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin umarninsa da hannunsa sannan kuma da goyon baya ga duk wanda yake nuna goyon bayansa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da nuna ƙiyayya da barranta ga duk wanda yake nuna ƙiyayya yake barranta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da girmama manzo sallallahu alaihi wa sallam da soyayyar sallallahu alaihi wa sallam da soyayyar iyalan gidansa sallallahu alaihi wa sallam da girmama ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da girmama sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da raya ta a aikace bayan wato fakuwarsa kenan da kiran mutane gare ta da yada ta da ba ta kariya da ƙoƙarin fahimtar ta da kuma ɗabi'antuwa da ɗabi'un manza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan mutum ya haka to babu shakka anan sai mu ce yayi nasiha ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai gaba ta gaba yaya nasiha take kasancewa ga shugabannin musulmi wa'inda suke jagorancin musulmai waɗanda Allah jalla wa'ala ya ba su nauyi na al'amuran al'ummar musulmi to su ma suna da nauyi a wuyansu kamar yadda alhafiz ibn hajar yake bayanin wannan a cikin fathul bari sufuli na ɗaya shafi na ɗari da arba'in da shida yake cewa a ƙoƙarin taimaka musu wurin sauke nauyin da Allah ya ɗora musu sannan a wato a an karar da su yayin da suka rafkana sannan kuma a yi ƙoƙarin rufa musu asiri yayin da suka samu zamiya suka yi wani kuskure a yi ƙoƙarin a haɗa ƙarfi da ƙarfe a yi gurfani a gaban su don a samu haɗin kai domin haɗin kai ƙarfi ne sannan a yi ƙoƙari zukatan da suke ƙoƙarin su musu fito na fito a dawo da su gare su a yi ƙoƙari idan an ga za su yi zalunci to a bi hanya mafi kyau a hana su wannan zalunci yan uwa akwai magana akan nasiha kuma ga gama garin mutane watakila na ganin kamata ya na cike da ita nasiha ga ragowar mutane shine a nusantar da su ga abin da zai amfani su duniyar su da lahirar su kada a cutar da su kada a danne musu haƙƙin su a yi ƙoƙari a sanya su su taimaki kansu su san ciwon kansu a tausaya musu a girmama babbansu, a ji ƙanƙaramin a musu wa'azi a koya musu addini a tausaya musu da dukkanin abin da ya dace ɗan wa lokaci ya zan ta sa'aya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh